to kaga alhaji yayi kokari wallahi Allah sai ka ma alhaji alhaji yayi kokari ba ya bari gaskiya wallahi muna tare da yasa anan ni a wannan da ban iya zama sa don gaskiya ya bada wallahi a nan zai iya zama muridin ibrahim yas har kuma ko to an gaskiya muke bi muna lura da maganar mutum ne ba shi ba maganar an gane wannan bari mu bi shi ku ji shi ku tsaya ku ji shi karanta ne yake hanya ba bude raf'ul malami amman rafa'a wa qabada ittida'an bi sayyidil anami ibrahim ya sayi shi ibrahim sayi da mu zo yau bayan magariba za ku ji sa da yi wallahi ni na yi mamaki da aka ce wannan littafi ibrahim yas ne ya wallafa shi wallahi na yi mamaki kun san abin da ya ban mamaki wallahi kusan abubuwan da muke ja in ja a kai da su ra'ayinmu da mu da shi fahimta mu da shi duk ɗaya ne ya ce za ka iya ɗaukan gaske a ko'ina ƙur'ani da hadisi aka ce mu bi wallahi na yi mamaki ibrahim yas to a wannan littafin nasa akan magana ɗora hannun dama akan hagu wallahi babi guda ya masa ya ce albabu athani fi wad'i eh al-yumna ala yusra fi salati wa kayfiyata sai da ma a hotonsa ba ga a hotonsa ba tukunna sai da sai da ya nuna inda ake ɗora hannun dama kan hagu aka ɗauko hoton Ibrahim Yas din gashi a hotonsa anan a bangon littafi din da ku gani ku ɗauka mana da kyamara ku ɗauka mana da kyamara kun gan shi inda ya ɗora hannun dama kan hagu in gan shi gashi a tsaye yana nunawa kaifiya yadda ake waɗa ruwa na alari sai da ya nuna ya ce kuma yin haka shi yake nuna mutum yana ƙasƙantar da kansa yana roƙon Allah don ya bambance kansa da lokacin sallah da lokacin da ba su na sallah ba wala ni ibrahim yaswa wala ibrahim yaswa ya fito ahalin sunna a wani bangaren fa <laughs> yawwa ya ce Eh, albab a sani fi wata limuna alal yusra fi salati wa kaifiyata babin da yake magana ɗora hannun dama akan hagu da yadda ake ɗorawa a cikin sallah yace faqul wabillahi Taufik tawfiq yace ina farawa ina neman datarwa daga wurin Allah wato Allah shine mai datarwa yace wa huwa al mannihi ila sawa'i tariq shine kuma yake shiryarwa da baiwarsa zuwa ga hanya madaidaiciya min sunani salati yace yana daga cikin sunonin sallah asabita wadda ta tabbata an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah yace subutan la maradda lahu abu ne da ya tabbata ba wanda ya sai ya kawar da shi Ibrahim yes gashi abin da ya faɗa subutan la maradda yace ce abu ne wanda ya tabbata ba makawa ba wanda isa kuma ya kawar da shi yace ce shi ne menene wadu'in kaffil yumna alal yusra fi salati fi halil qiyami yace na ɗora hannun dama kan hagu lokacin da aka tsaya ana sallah yace fa fil bukhari yace ya zo cikin sahih Bukhari ma babu wadu'in yumna al yusra he kawo hadisin sahal ibn sa'ad wanda wannan ya kawo wanda dukkan malamai suke kawowa wa inna yin dake cewa kana nasu na an yada an rajul yada al-yumna ala zira'ihi yusra fi salati ibrahim ya soje kawo wannan littafi nasa to farko ma tukuna sai da yake cewa bari ku ji yace waqat eh ruwi an rafu min as-sahaba 50 yace an ruwaito daga sahabbai mutum 50 na dora hannun dama kan hagun 50 fa ibrahim ya sai yace hmm? mutum hamsin ba ma biyar ba in ji shi to yanzu nan kafin mu zo da yamma mu yi ibrahim yas ya tabbatar da ɗora hannun dama kan hagu bai yi maganar sadalu ba ga wani magana ibnu tuniya fara dana wallahi bai da aya bai da hadisi bai da magabaci a kanta kawai ra'ayinsa ce kuma wallahi ba mai yarda da wannan ra'ayin ba ma wallahi ba mai yarda da shi ba na tintina masa watsi da shi ra'ayin ma yace ta iya yiwuwa to da yake ta yi shi yake da lada ta ne shi yake da lada an aiko shi ne who was he an aiko shi ne ibnu ne yana ba da lada ba ra'ayinsa ne to mun yar masa shi ba